يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin kunsa yau muna sha ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu da ɗari hudu talatin da takwas da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Bakka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar hudu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da sha bakwai da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban na littafin allu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shekhan na muhammad fuad tilbaki za mu tashi a shafi na talatin a ƙarƙashin babi na sittin hadisi na tamanin babu dalili على أن da قصد أخذ ما لغيره babin da ke ɗauke da hadisin da yake dalili a kan cewar wanda ya yi nufin ƙwatar kuɗin wani bigairi haƙƙin ba tare da cancantar wannan kuɗin ba kanal alƙasido shi da iya na kwatar wannan kuɗi daga wajen mai kuɗin ya kasance muhdarar dam wanda jininsa in an zubar ya zama asara ba za a karɓi diya ba ba za a kashe wanda ya kashe shi ba wato ya kashe banza fi haƙƙihi a shi haƙƙin kansa ya zubar da wato ainihin jininsa da kansa shi ya ba da sanadi zama sila wato aka zuba masa da jini wa in qatala in kuma shine ya kashe wanda yake kokarin kwace wa dukiyar a ƙoƙarin na sai ya kwaci dukiyar ya kashe mai dukiyar kana fin nari a ranar alkiyama yana wuta wa annaman qutila duna malik kuma haƙiƙa wanda aka kashe shi a ƙoƙarinsa na tsara dukiyarsa ta huwa shahid to na cikin shahidai ya dace da ladan shahada cikin waɗanda suke da shahada cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisu abdullahi ibn am hadisin da ke karkashin wannan babi shine hadisin sahabin annabi abdullahi dan am ibn al-az radiyallahu anhuma Allah ya dada su shi da mahaifinsa qala abdullahi ibn amr yace سمعت النبي صلى الله عليه وسلم Na ناجا النبي tsira da amincin Allah sabbata gare shi yana cewa man qutila duk wanda aka kashe duna malihi a kokarin na kare dukiyarsa fa huwa shahidun to shi shahidi ne akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari rawace shi kitab a bangaren da malam imam al-bukhari yace kitab al-mazalim ma'ana dalilai da hujjoji suke da alaƙa da batun zaluntar wani babu man qatala duna mali a ƙarƙashin